I am yeah, yeah.

saboda saboda girma wani suna alama abu da alam abu kuma don kwaɗayin da suke da shi wajen tsarewa alara mana ta yi ga alamomin sa a kawo da wata gada ita yi da kwaɗa su wakilawa kuriya abin da ƙiri bin da sabbin ya abin da ya sai ya wato kowane annabi daga cikin annabawa ta ne zai kuma ya kai ma Allah su annabawa bambancin mutu su sun san wanda ya sa su aiki sun san wanda su ba aiki saboda haka ko gani sun kariya sai su ce ya rafi da rafi su ke ba aiki kun ga bambancin mutu amma wanda ba Allah ya kawo yi sai ya bar wani ba karanta

يموت wanda aka yi guda ɗaya wanda aka ce ya zuka shi sau biyu guda ba abin da suke fuskanta na musulma ya yi wanda suke fuskanta sai dai wannan mutum da kuma shi shi muka ne kuma shi muka bata Allah ya kusa da shi saboda ka a yi ta kokari an gane ta Allah da ya bada ya ma wata azumi na a yi ta duwa ga Allah sai ta nuna bushewa ana duwa ga Allah matsala ta bushewa talauci ya kara bushewa ta ta kaya ta

sai sun ce sun tambaya da sawa ba da wani na sai sai ya ya ya an shi daga wannan bawa inda ya sun ka sai ya ya waɗanda da kuɗi da an da su gari suna kakawa ya ta kasance ba ba sai ya kuma wani ya kawo shi ne ana sai so mu da ya kawo da ce bai sai so a wani ce mu yi biyu da sai sai so a da sai so a ɗaya to an yi sai daga hannu da daga hannu wanda wani ƙaton wake ke su nuna na ya ce ba sama in mara ce su sai so a wasan shi a wasa wanda shi ya dalilin da abubuwa kaca na to da gangan na Allah ne ma'auna in kaya aka daga kasashen wani

amma ba wani da ya da bai mana wannan musuwa ba to amma yanzu sabon mana ya yawa saboda ya ka fito zuwa ga Allah ya fi jama'a daga masu wa'adin fitowa ko masu wa'adin kowa ya sa abin da ya yi wani da ya yi ba ba ya kokari ya gyara da musa sauki daga Allah su da ya fara yanzu mu kira addu'a da ya fi jama'a wannan sura ana son musahabi na alaikata na ta garin jama'a wato ra'a للحديث بذلك سبب الحديث المذكور بسم الله الرحمن الرحيم فاني فقام على المعاجم على شيء ساعه من يكون بين حرفها والكتاب المبين لا الى القران المجاهد تبين اي ان نصير المعاد وتتبين علينا معاجم العرب انا انزلنا التوراه ومسوده سوف التوراه في ليله مباركه في كلمه

saukar da shi cikin da a saukar da shi cikin wata ramada nan ko ya ce in na an da na wa ne da ta mubaraka ya ce da aka saukar da ƙwa'ani da ya da ya yi da albarka kun ga wannan abubuwa sun ka tattara cikin wata ramada kuma sun ka tattara shi ne ne shaka iya abin na mota ta bada ta sai wani gawo sannan ka yi wa kace wuta ka yi wa ka musiba nan to bajet din da aka yi na na aka ce ba na ba bayan yana mura da kuka ya sauki abin da ya sa dama an yana kayan duba an ya kada rama ka rai da gare ta sai shirya ta ga Allah don shi ya ce wani asali ba saboda haka babu shirka idan kun karɓi zai karɓa to in yana so ya ba wa malaika sai ya Allah ka ga alƙawari sai ka ce ya Allah ka kai wata wata to shi ya kama ka gare shi ya yi ya zai maka wani abu tunda ya ce in kun roƙa ya alƙawarin ta ba

wasu na can da allah ne ya tausa su da aikin da ba a cikin su ba su da ma dai ma ba a wa a cikin su da aka yi wa a cikin kashe mutane su ne wannan allah ne ya musu da rawa da za a saurari abin da ya kamata da samun da samun cikin bayanin wasu kasashe da sai kayan godiya ga allah ne Allah ya gafarta a rahmatul rahim yanzu shi Allah ko sanin da awari shi mai kire da wannan a da awari da awari kuma sanin da awari rabbus samawati wal ardi rabbus samawati wal ardi Allah ubangijin mu sama bakwai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da tsakanin su in kuntum ayyuhal kufaru mu'minina in dai kun zan masu sakankan cewa ya kuka irai to ku ta Allah subhanahu wa Ala da annahu Ala rabbus samawati inda dai kun yarda Allah shi ne shine ubangijin sama bakwai wal ardi da ƙasa to ba in ku tabbata annabi Muhammadu rasulullah lalle muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam manzo ne muddin ku yadda Allah ne ya mahalicin sama bakwai da ƙasa to ku yadda kuma manzon Allah muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam dan sako ne shi ya aiko shi ga abin da kun ka ji wani na Qur'ani da Sunna sakon Allah ne ya kai su la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu gaskiya sai Allah kowa abin la ilaha illa yau yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayawa duk wanda Allah ya raya ba mai kashe shi duk ko gima da ka ga ana yi ba mai mutuwa sai wanda Allah ya kashe wa yumiitu Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa Khalid ibn walidi radiyallahu anhu zai mutu ya yi kuka saboda bai yi shahada ba wajen yaƙi mata ce ta ba shi hankuri ya ce ki bar ni in yi duk cikin jikin na babu wani wuri inda ya kaiwa ne a kaiwa inda ba a na samun mashi ko an ka soka min kibiya ko an ka sare ne da takoki ko wani abu mai kama da shi ba duk faɗin jikin ka har da cikin wando ne babu inda ya kaiwa ne a kaiwa inda ba su ba ya ce kuma duk na yi wannan don da shahada amma kuma gashi bai kuwa duk inda jiki na yake kahirai sun taru sun yi ta tsara ne na wuri sai dai shi jinya da yake mutuwa ba. abin nan rauni ba shi ya mutuwa ba bai mutu ba wahala ba ta kashewa sai dai wanda Allah ya rubuta mutuwa saboda haka ya ce abin nan Allah ka da iyawa kuma shi ka kashewa kun gani inda a ce wato wani na iya kashewa da kalibu ya kamata a ce ya mutu tun da duk inda jiki ne yake rauni na ko ina na rauni na amma kuma bai mutu ba saboda ba mai kashewa in ba Allah rabbukum wa rabbu abaikum al-awwal Allah shine ubangijin ku shine ubangijin nan ku na farko bal hum fi shakki bal hum fi shakki bal yace a ai ba za su imani da tashin kiyama ba fi shakki muna ba su suna cikin shakka game da shi a sha'anin tashin kiyama yara kuma suna wargi sai za a bi da izini da ya Muhammad da ya Muhammad duwa da kabar da gaskiya mutumin da Allah bai nawa da shirya ba zai gaskanta gaskiya ba saboda haka ka yi hankuri ka yi abin da Allah ya sa ka ka yi hankuri ka bar abinda da Allah ya ce ka bari babu komi ci gaba wasbir la hukuma rabbika fa innaka bi'ayna dan haka ci gaba da aikin ka bar ta ki farada dab sama mubin bar ta Allah kerja sekarang. Ya Allah kita semua berdoa mengucapkan kerja kita semua dalam kebudayaan ini da nanti orang orang yang amal. Aikah peran dan aku tuh dengan kerja semua dalam kebudayaan ini bagi nanti orang orang dunia ini sehat kaum sekali. Jadi tuan ada awak yang sebut sebut kerja. Boleh sebut dia menjadi orang yang sekarang ini. Ya Allah, ya

azaba irin maka saboda haka shi ya sa suka wahala sai aka yi musu yunwa ba abinci da ya yi tsada kowa ya kasance ya shan nasa in hayakin ya zo sai ya rika abin mutane yana lullubewa ai abin na na waya kuluna sai mutane su dora cewa haza azabun alim kai kai wannan ka azaba mai radadi ta rabbana rabbana kashib annal azaba inna mu'minun rabbana ka na wa'annan ba ya Allah ka kure ya mana wannan azaba inna mu'minuna mu mun zan mu'minai ay musaddiquna nabiyyaka muna masu gaskata annabi hada min al-ikhbar bil ghaib wannan labari na aka ba annabi kamar abin ya faru Da haka wannan yana cikin bada labari da gaibi wa qad hasala kuma hakan ya faru wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u annabi ya kasance yana addu'a ga ubangiji ne wato da ƙurishawa sun ka saba ba annabi kuma sun ka dole neman su halaka shi ba su bi ba ya ce musu e malu alama na cikin in ni amilu ku tafi ku yi aiki ga naku matsayi ni ko ku bar ni in aiki da abin da Allah ya sa sun ka ce ba mu bauta mai kai ba ka bauta mai sai ya ga ta'addancin ya yi yawa sai annabi ya dora addu'a Allahumma a'inni alaihim ya Allah ka taimake ni a kansu. bisab'in da shekara bakwai ko ɗan na ruwa ka sabi yusuf kama shekaru yusuf wannan addu'ar da ya gama da ya tayawa mashirikan makka kenan ya ce allah ya taimake shi a kansu taimakon da kuma ya kasan allah shi mai allah ya doke musu ruwa ko ɗauka shi sake musu sai an shekara bakwai don yunwa ta halaka su in kowa ya rasa abincin da zai ci ya shi na bari a yi wa masu wa'azi mutanen Allah da haka Allah bai gwada su ya hana musu abinci su mutanen Allah ne su masu wa'azi saboda haka bai hana musu abinci wannan shi yasa annabi ya tafi musu wannan addu'a Allahumma inni alaihim bisara Allah ka ka kina a kasu da shekara bawar goda ka sabi Yusuf ba a saka Allahumma da amurka sai ko Allah ya yi kirwa sama ya amma kurban sama sawa asiri na shekara bakwai maka bakwai shekara bakwai wa sabu ƙorishin jihamu wa ala ta samu ƙorishawa a shitar da bin kota yi to suna kowa sai da sun ga nan nasa da kuma shugabansu wajen abu shura sai abu shura ne ya zo da nabi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abu shura ne ya zo wajen annabi sarki makka wa kada ya ce ya muhammad jita ta amurka su da ka zo kana wani a sa da ka wa'anda kawo maka ka da lalle mutanen ka sama kana wani a sa da ka to ga mutanen ka sama wa da Allah ta'ala an yi kashe wa an yi kashe wa da ka roki Allah ya kore musu wannan da da ta sai sun yi daga wuri sannan

annabawa sai rawa Allah ya Lord. Allah ya ce ya san da za su kuma dawo da ya ce ba, ma na haka ba an da yi ba an da ya ce ba, ka da kuma ya waɗansu mutane kowa an musu Holy